a birnin karfe uku na manta الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a biyar ga watan rabi'u thani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu da da da talatin takwas. wanda ya daidai da shida ga watan janairu shekara ta 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ƙawa'idul musula fi sifatin lahi wa asma'ihil husna na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a shida ne bakwai ne to na yi kuskure kenan bakwai ga watan rabi'u thani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da shida ga watan yaneru shekara ta 2017 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ƙawa'idul musla fi sifatillahi wa asma'ihi husna na Sheikh Salih aw Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda wannan shine majalisin mu na shida. za mu tashi a kan alƙa'idatu sabi'a ƙa'ida ta bakwai 29 ko haka ne na yi kuskure 29 majalisi na 29 gaskiya ne eh na yi kuskure 29 a za mu tashi a kan ƙa'ida ta bakwai a in ba mu manta ba a ƙa'idoji guda shida da muka karanta a can baya a cikin sufofin Allah ka'ida ta farko malam yana ce mana sifatullahi ta'ala kullu ha sifatu kamalin la nafsa fiha wajihin min Wujo. Sufofin Allah maɗaukaki, siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta ta fuska cikin dukkan fuskokin da zaka siffanta Allah in ka ji an dangan wata siffa da akwai tawaya a ciki to ba siffar Allah ba ce. ka'ida ta biyu malam yace babu sifat awsa'u min babil asma ka'ida ta biyu babin siffa ko kuma siffofin Allah sun fi fadi akan babin sunayen Allah saboda kowace suna ta ubangiji yana kunshe da siffa amma ba kowace siffar Allah bane ake ciro suna a cikinsa sannan ka'ida ta uku sifatullahi ta'ala tanqasimu ila qismaini asubutiya ko al sifofin sufofin Allah sun rabu kashi biyu akwai asubutiya wacce Allah ya tabbatar wa kansa akwai kuma as ko kuma al wanda Allah ya kore wa kansa a jingina masa irin wannan siffa Allah ya kore wa kansa kamar yadda ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko wato gangadi ba ta daukan ubangiji gangadi ba ya daukan Allah balle bacci kaga Allah ya kore wa kansa shine ake kira sifa salbiya wanda Allah ya kore wa kansa sannan na hudu sifatu subutiya sifatu madhin wa kamali sifofin da Allah ya tabbatar wa kansa to ka sani cewa sifofi ne wanda suke kunshe da yabo da kamala fa kullama kasurat duk lokacin da ka samu yawanta wata nawa'at aka samu nau'i daban-daban wata dilalatuha dalilan da suke nuni akan kowace sifa aka samu nau'i daban-daban zahara min kamalil mawsufu biha ma huwa akthar daga nan zaka gane wanda ake siffanta shi da wannan siffar kamalarsa tana ƙara fitowa fiye da da shine wa ubangiji subhanahu wataala na biyar shine sifatu sifatullahi ta'ala shine ce sifatu thubutiyya talqasimu ila qismayn Sifofi wanda Allah ya tabbatar wa kansa sun rabu kashi biyu akwai zatiyya akwai fi'iliya akwai na zatin Allah akwai kuma na aikace aikacen Allah sai na shida yalzimu fi isbatis sifat yana zama wajibi lazimi wajen tabbatar da siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala at-takhalli an mahdhuraini ne, ka kubutar da kanka daga ababai guda biyu wanda aka hana ta masu girma sune ne a wa takyif kada ka kamanta Allah da wani kuma kada ka tambayi yaya yanayin siffan Allah za yake to wannan ita ce ka'ida ta ƙarshe a cikin ka'idojin siffofi na bakwai ko mun karanta na sunayen Allah guda nawa bakwai nan kuma siffofi guda nawa bakwai to yanzu ga idan ka hada an samu nawa sha hudu ko to za mu zo mu ƙara karanta guda hudu kuma a sama in an hada an samu nawa sha takwas to wa'annan idan mutum ya fahimce su da kyau to duk lokacin da kaji an siffanta Allah da wata siffan da ka'idan nan ya saba masa sai ka ce wannan ba siffar Allah ba ce wannan an tauye wa Allah kamalarsa kuma wannan ka'idar idan ba mu manta ba ta yi kama da ka'ida daga cikin ka'idodin da muka karanta a cikin asma'ullahi ta'ala ko malam yace alqa'idatu sabi'a ƙa'ida ta bakwai sifatullahi ta'ala siffofin Allah maɗaukaki tawqifiyatun kamewa ake yi la majala lil aqli fiha babu fage ga hankali a ciki kamar yadda aka ce asma'ullahi tawqifiyya ko to wannan sifatullahi shi ma ne tauqifiyya ba a siffanta Allah da siffan da ba shi ya siffanta kansa ba ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa da shi saboda idan ka siffanta Allah da wata siffan da ba shi ya siffanta kansa ba ka ga kayi wa Allah kage ka siffanta shi da wani siffan da ba shi ya siffanta kansa da shi ba kuma na farko baka gan shi ba to ta yaya zaka siffanta ma ubangiji da wata siffan da ba shi ya siffanta kansa ba sa'annan kuma ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta ubangijinsa da wannan siffar to kaga anan sai ka tabbatar me yasa saboda manzon Allah ne yake Allah na da siffa kaza misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da alqadar diga-digai ga Allah hadithi ne wanda bukhari da muslim da samu a sunan sun rawaito sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari ranan tashin kiyama a karkashin tafsirin yawma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid ranan da zamu ce wa jahannama wutan jahannama shin kin cika tace Allah akwai kari to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai cika wutan jahannama sai an cika ta makil har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa digadigansa ya danna kofar wutan jahannama sai ta ce kaf kot alaman tami ta cika kaga waye ya bada wannan labarin manzo Allah ya ce Allah ubangijin sana da ne digadigai kaga wannan manzo Allah ne ya bada labari kaga babu maganan kwakwalwa ya ce ƙarya ne ko ba haka ba na biyu asaq ƙauri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da ubangijinsa ƙauri hadisin abdullahi dan abbas wanda imam bukhari da muslim suka rawaito ya ce ranar tashin kiyama mutane za a taru sai Allah ya zo da wata siffar da ba a san shi da ita ba sai ya ce wa mutane ma za ta wai ku me kuke jira sai mutane su ce nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu sai ya ce halla tadhhabuna lil bahthi anhu ba za ku je ku neme shi ba sai mutane su tafi sai su wuce sai mu al'umman manzo Allah muke tafiya haka manzo Allah ya ce sai Allah ya tambaye mu ya ce ma ba tantaziruna antum ku kuma me kuke jira sai su mu mu ce nan tamiru rabbana muna jiran ubangijin mu. sai Allah ya ce hal min alamatin hu biha shin kuna da wata alaman da kuke iya gane ubangijinku da ita sai mu mu ce bala asaq sai mu ce kwauri fa yakshifu saq sai Allah ya kwaranya kwaurinsa sai manzo Allah ya karanto yace sai mu fadi gabaki ɗaya mu yi sujjada yace banda munafikai sai Allah ya sanya ƙarfi a bayan su sai su kasa yin sujjada sai manzo Allah ya karanto yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un kaga waye ba da wannan labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a tabbatar wa da Allah saboda manzon Allah ne ya ba da wannan labarin to kaga wannan babu wani fage na kwakwalwa ko da zaka ce yau ka gano Allah na da abu kaza a'a dole sai dai ko dai kala Allah ko kalawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda ba fage bane na kwakwalwa da za ka iya tunani ka har so ka ce ka gano wani abu sufan Allah ya fi wannan karfin to wannan ka'idar asalin malam ya ɗauko ta ne a cikin bada'i'ul fawaid na ibn qayyim al mujalladin farko shafi na 162 malam yace fala nusbitu lillahi ta'ala min as-sifati illa ma dalla al-kitab was sunnatu ala thubutihi mu a aqida muta'alli sunna fala nusbitu lillahi ta'ala mu ahli sunna ba ma tabbatar wa Allah madaukaki min as-sifati na wa'ansu siffofi illa ma dallal kitabu wa sunnatu ala thubutihi sai abinda qur'ani da hadisi yayi nuni akan tabbatuwarsa aw qala al imam qala imam ahmad rahimahullahu ta'ala malan yace imam ahmad Allah ya ji kansa da rahama ya ce la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsa ba a siffanta Allah sai da abin da Allah ya siffanta kansa da shi An wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa da shi la yutajawazu alquran wal hadith ba a ƙetare ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duk wani siffan da za a jingina wa Allah ko dai Allah ya ce ko manzan Allah ya ce shine ibnu taymiya a cikin lamiyar sai yake cewa wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyal قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل أو تنسخة قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل ابن تيمية يكي dangane da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wa jami'u sifati lahi ko umirruha dukkan siffofin Allah ina bibiyanta hakan kama na kalar tirazul awwalu kamar yadda mutanen farko suka carato daga manzan Allah haka ma nake faɗi yadda sahabbai suka ce manzan Allah ya gaya musu kaza haka ma nake cewa manzan Allah ya ce kaza daga wani daga cikin sahabbai wa aruddu uhdataha ila nuqaliha abinda ta kunsa ina maida ita zuwa ga waɗanda suka carato ta wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu ina katange kwakwalwa na daga dukkan abin da kwakwalwa zai iya haraso maka Allah ya fi karfin wannan ko sai ce qubu halliman nabadha alqur'ana wara'ahu tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a bayansa wa idha istadalla in zai kafa hujja yaqulu qala al-akhtal sai ce maka aftal ya ce aftal kuma wani mutumi ne banasari kirista ne amma balarabi yana daga cikin malaman balagan larabci shine rhetoric kenan ko to yana daga cikin malaman balaga na larabci shine yayi wani baiti yace kadistawa istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi harbin wala damin muhraqi wani mutumi da ake kira bishir ya mamaye iraq ba tare da yaki ba da zubar da jini ba to wannan maganar da ya faɗi sai aka ɗauke ta suna fassara ar-rahmanu ala al-arshi istawa shine asha'ira suke fassara istiwa'i da istaula sai su ce Allah ya mamaye al-arshi kaga in ka ce an mamaye yana nuni kenan akwai wanda da ya fi karfin Allah ko saboda mamayewa kenan da ba naka bane na wani ne ko ka zo ka mai fin karfi to yanzu in aka jingina wa ubangiji aka ce Allah ya mamaye wannan me ake nufi da akwai wanda ya fi karfin Allah ko kaga a wannan ka'idar ya nuna maka kenan wannan siffar da aka jingina wa Allah ba siffar Allah bace ko saboda akwai tawaya a cikin ta to wannan magana shine ibnu taymiya yake raddi akan waɗanda suke kafa hujja da shi malam yace wannan ka'idar unzur alqa'idatul khamisa fil asma ka duba ƙa'ida ta biyar a cikin sunayen Allah kaga malai yana mai da mu ne baya ba sai ya ƙara maimaito da ya ce kaza kaza ba ko shine asma'ullahi ta'ala tawqifiyya la majala lil aqli fiha shine ka'idan sunayen Allah maɗaukaki. ana kamewa ba a kiran Allah da wata suna sai abinda Allah ya kira kansa da shi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangijinsa da shi to haka shi ma siffar Allah ina ba ta an gane to kun ga daga nan ne aka gano kiran Allah da baki ba sunansa bane siffarsa ce kada ku manta da ka'idar ko kowace suna yana kunshe da siffa amma ba kowace siffar Allah bane ake ciro ne sunansa daga ciki to kaga kuskure ne a ce Abdul Baqi ina fata an gane saboda albaki siffa ce ta Allah ba suna ba a waje ɗaya yazo a Qur'ani shine wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ina fata an gane to wannan siffar ta albaki ta zo ne a siffa ta ubangiji ba a suna ba saboda ta baya kyautatuwa a ce abdulbaki ina fata an gane yawa saboda siffa ce ba suna ba saboda ka in ana kidaya sunayen Allah ba za ka sa albaki a ciki ba saboda bai zo a matsayin suna ba ya zo ne a me siffa ina fata an gane yawa wani gilalatin kitabi was sunna ala thubuti sifa thalathatu awjuhin malam ya ce dalilai akan ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuni akan tabbatar da siffofi na Allah akwai fuskoki guda uku da ke tabbatar da haka al'awwal siffa ta farko a tasiri'u bisifati sifati izzati malam ya ce bayyanawa kai tsaye da siffa ta ubangiji kamar buwaya Allah kai tsaye ya siffanta kansa ko da buwayayye ne wal quwwa da kuma ƙarfi, Allah da kansa ya siffanta kansa da ne ƙarfi. wal war rahma da kuma tausayi wal batshi da kuma damka wal wajhi da fuska wal yadaini da hannaye guda biyu wa nahwiha malayin ce da makamantan haka kun ga Allah subhanahu ta'ala ya bayyana kai tsaye cewa yana da wa'annan ko idan kan buwaya ce ai Allah da kansa ya ce fa inna la lillahi jami'a ko lallai buwaya gabaki ɗayanta tana ga Allah maɗaukaki shi kadai babu wanda ke tarayya da shi duk wanda aka ce wani buwayayye ne sai ka ga ɗayan biyu ko dai zalunci ko keta ko amma na ubangiji ba haka ba kaga nan Allah ya siffanta kansa da shi sannan alquwa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin kaga Allah ya kira kansa mai yawan azurtarwa kuma ma'abuci karfi mai tsanani kaga shine alquwa kenan sannan ar-rahma siffata tausayi wa rabbuka al-ghafuru rahmatin dhu rahma ubangijinka alghafuru mai yawan gafara zurrahma kuma ma'abuci rahama rahamarsa yalwatacciya ce mai faɗi mai yalwata Allah yana sadar da ita ga wanda ya ga dama gaba a cikin bayansa sannan albaksu damka na ubangiji Allah ce inna rabbaka inna batsha rabbika la shadid lallai damkar ubangijinka yana da tsanani kaga anan Allah ya tabbatar da inna batsha rabbika la shadid lallai damkar ubangijinka yana da tsanani yau idan aka ce ga wani mutumi lafiyayye kato kaman basamude Ƙosashe ya sha tirenin ya riƙe ka hannaye biyu ke rike ka haka me kake ce mai ya hakuri ko da ya hakuri ko saboda ka san yafi me yafi karfin ka a cikin dan adam kenan to wanda ya halicci dan adam ya bashi wannan karfin duk wani karfi a duniya kasa da karfin ubangiji yake shugaba me yasa yake da karfi saboda mulki na hannunsa ko yana da sojoji yana da 'yan sanda yana da air force yana da yana da yana sunan duka a karkashin sa in yace a cinye ka danye duk za su cinye ka danye wannan kaga karfin kenan ko to ubangijin ka damkar da yake da shi yana da tsanani ga bayansa sa'annan wal wajhi da kuma fuska wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha duk wani abu na halaka banda fuskan Allah bai ma'ana Allah kadai shine wanzazze shine wanda kadai baya mutuwa bai taba dandana ta ba kuma ba zai taba dandana ta ba saboda shi ya halicci mutuwa kuma mutuwar ma sai ta dandana mutuwa mutuwar karan kanta sai ta dandana mutuwa shine hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka shiga da yan aljanna aljanna yan wuta wuta sai Allah ya zo da mutuwa a mata siffa irin siffan dabba sai a zo da ita gaban yan wuta da yan aljanna sai a ce ya ahlan janna wa ya ahlan nar ya ku yan aljanna ya ku yan wuta kowa sai ya daga kai sai a ce hadha huwal maut wannan shine mutuwa fatuzba sai a yanka mutuwa sai a ce ya ahlan janna khuludun la maut wala wa ya ahlan nar khuludun la maut ya ku yan aljanna ku wama ba mutuwa daman ka sai mutuwa ke tsoratar da mutum duk dukiyarka duk iliminka duk ka, duk abin da kake da shi na sarauta wata rana za ka tuna cewa za a ne za a ɗauke ka daga wannan kujerar shi ne zai sa wani abu kaɗan ka yi turusko to kaga ya kasan dole daɗin nan da kake ji me zai ƙaji to a aljanna babu wannan sai aka ce yan aljanna ku ku ji dadin ku ba mutuwa sannan su ma yan wuta kaga sun san cewa in wuya tai wuya ne suke bukata a mutuwa ko to sai aka ce to ga mutuwan an yanka ta ba maganan ne to la mutu fiha wala yahya ba zai yi mutuwa a cikinta ba kuma ba zai yi rayuwa mai daɗi a cikin wuta ba shi sa idan bala'i ya yi bala'i ga ɗan wuta sai su ce ya malikul yaqdi alaina rabbuk ya kai malik mai gadin wutan jahannama ubangijin ke kashe mu mana mu huta imamu kurkubi a cikin attankira ya ce sai an yi shekara arba'in maliku bai ba su amsa ba amsan da zai bada sai ce innakum makithun ku fa masu zama ne laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktharakum lil kare karihun saboda mun zo muku da gaskiya amma mafi yawan ku ba ku san gaskiya to kaga wannan shine ke nuna maka cewa tabbas ga mutuwa kuma ta ɗanɗana mutuwa wal yadaini da hannaye guda biyu wanda Allah madaukaki ya tabbatar wa kansa lokacin da yahuda suka siffanta shi da hannu ɗaya kuma suka siffanta shi da ruwa suka ce yadullahi maghlula hannun Allah nokakke ne bi ma'ana Allah marwaci ne sai Allah ya ce hullat aidihim hannayensu ne nukakku wa lu'inu bima qalu an tsine musu da wannan maganar da suka faɗi bal yadahu mabsutatani tabbas hannayensa guda biyu ne kuma a shimfiɗe suke yunfiku kaifa ya sha Allah yana ciyarwa yadda ya ga dama ya ba talaka ya ba mai kuɗi ya ba basaraki ya ba mai mulki ya ba malami ya ba ɗalibi ya ba kowa da kowa yana ba da arzikinsa ga wanda ya ga dama wannan shi ne fuska na farko malam ce wa nahwiha fuska na biyu. tadammunul ism laha suna ya ƙunshi wannan siffa mithla malam ya ce, ghafur sunar ubangiji al mai yawan gafara mutadamminun lil maghfira ya ƙunshi gafarar ubangiji was-sami'u Allah ne ji mutabamminun lissam'i ya kunshi siffa ta ne ta ji wa nahwi zalika malam yace da kwatankwacin haka sai malam yace unzur alqa'idatu thalitha fil asma kaga malan ya mai da kai baya ko ka koma ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin suna shine asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin متعد تضمنت ثلاثة أمور ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل كما مالا يا ميدك بايا أم بانا هذا تشيكينا sunayen Allah idan ya zo da siffa muta'addi wani na shigan wani huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir sai ce to in ka gansu a jira haka ya kunshi ka'ida guda uku na farko ya tabbatar maka da sunan Allah dake ciki na biyu ya tabbatar maka da siffar da Allah ya siffanta kansa a cikin kowane suna na uku abinda wannan sunan da siffan ya kunsa to Allah yana zartar da hukunci a kansa saboda haka shi sa duk laifin da mutum yayi yi, inda ya shika sharadan tuba Allah ya yafi saboda Allah ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sai ce ne innahu huwal ghafuru arrahim kaga sai ya hada su guda biyu shi mai yawan gafara ne kuma mai jin kai bi ma'ana duk laifin da za ka yi wa Allah in dai ka cika sharaɗan tuba Allah zai yafe maka kaga yanzu abinda zai sa Allah ba zai yafe maka ba rashin cika sharaɗan ne tuba amma in ka cika sharaɗan tuba Allah zai yafe maka duk girman sa kuwa kaga wannan shi yake nuna maka ya kunshi sunayen Allah haɗe da siffofinsa da kuma hukuncin da wannan sunan da siffar ya kunsa. Asali gaba na uku shine malam ce a tasrihu bi fi'ilin aw wasfin dalin alaiha kalistiwa'i alal 'ala yana fayyace yana bayyana wani aiki ko wata sifa wacce sunan nan yi nuni a kansa ko siffan nan yi nuni a kansa sai malam yace ce istiwai 'ala al kamar daidaituwar da Allah ya yi a kan al'arshinsa kaga a nan Allah maɗaukaki ya ce sun mastawa alal arshi sa'an nan Ubangiji ya daidaita a kan al'arshi to sai mu'tazila suka fassara al'istiwa'i suka mai ta harifi suka mai da shi istaula sai suka ce Allah ya mamaye al'arshi kamar yadda muka ji bayanin wanda sun kafa hujja da maganan akhtal ne akhtal kuma wani malami daga cikin malaman harshen larabci amma ba nasari ne krista ne shi to kaga ba zai yiwu ka ɗauki maganan wani krista ka ce za ka fasara maganan wa Allah da shi ba ko sa'annan wannan maganar ya saba wa ka'idar addinin musulunci kuma ya saba wa abin da Allah ya faɗi a cikin littafinsa saboda haka sai a jefar da shi a ajiye shi a gefe ba za a yi amfani da shi ba wan nuzulu ila sama'i duniya da sauka da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi zuwa saman duniya duk dare yanzu ba muna cikin dare ba to daren yau kaga daren asabar kenan ko to Allah subhanahu wa ta'ala zai sauko saman duniya yana tambaya kamar yadda manzo Allah ya bada labari hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim zai ce hal min sa'ilin fa utiya wai ina ne tambaya in basa wa hal min mustaghfirin fa aghfiru la shin waye a shin akwai mai neman gafara in gafarta masa man yad'uni fa astajibu la wa zai kira ni in amsa masa wa man yastaghfiruni fa aghfiru la wa zai nemi gafara ta ni ubangiji in gafarta masa haka Allah zai dinga cewa har sai alfijiri ya keto ladan ya kira sallan alfijiri na biyu kaga daddare Allah subhanahu wataala yake yin wannan kaga wannan yana nuna mana rahamar ubangiji ko manzo Allah ce hadisin Abu Dawud wa yabsutu yaduhu bil layli li yatuba na nahar Allah yana shimfiɗa hannunsa da daddare don ya gafarta wa waɗanda suka munata ma kansu a cikin yini kaga mutum da safe har zuwa yamma yayi saban Allah yayi kaza yayi kaza to yana da dama a da cikin dare ya roki me gafarar ubangiji akwai kuma wanda shi saban Allah shi na dare ne fatake ne fataken dare ne su ko shi fataken dare ne a dare yake yake aikin shi sannan akwai wanda a'a shi su ba sa tattaunawa akan sharri sai cikin dare ko cikin dare ne har gari ya waye shi sa in kaje je sai a ce halaji <laughs> baya nan ko kuma halaji na bacci sai bayan aza saboda daren gabaki daya yayi amfani ne da shi wajen mitin da mitin din alkhairi ne to da sauki mutum ya za a kashe wane ya za a yi wani asiri ya za a yi wani kaza wane ya tsole mana ido kaza kaza ya toshe a waje kaza ya kamata mu barko bala'i a can duk abin da ake cikin dare kenan to kaga idan ya kwana yana wannan yana da dama tun da garin Allah ya waye ya roki Allah ya yafe masa ko saboda Allah yana shimfiɗa hannunsa da safiya ko da yamma ganye ya yafe wa waɗanda suka saba masa a cikin dare wani kuma yayi yi da safan bai gaji ba ya kara da me da daren wannan bala'in ya yi bala'i safiya da dare kuma kaga wannan kuma ai ya taɗe saboda lokacin da mutuwa za ta zo ta riske shi shi kuma me ya yi asarar rayuwarsa to wannan yana nuna maka falala ta ubangiji da rahamarsa ga bayinsa yana so mu tuba zuwa gare sa saboda haka ne manzo Allah ya tashi siffanta mana farin cikin da Allah yake yi idan muka tuba sai ce ya fi ɗaya daga cikin ku wanda ke sahara a cikin saharar yana tare da raƙuminsa akwai abincinsa a kan raƙumin da abin shansa a kan raƙumin sai raƙumin ya gudu da abinci da abin shansa kaga wannan sai ya jira ne sai dai jira mutuwa ya ce ya nemi kumin ya nema ya nema da da shi ba kawai sai ya zo ya samu wata itaciya a ƙarƙashin bishiyar sai shingida yana jiran mutuwa ta zo ta riske shi saboda yana ganin shi kenan ba abinci ba ruwa to me za ka yi sai dai ka mutu ya ce wa baina ma huwa kazalik a halin da yake wannan yana jiran mutuwa fa'iza hiya ƙa'imatu sai ga wannan dabbar a tsaye a gabansa fa akhadha bi khitamiha wa qala sai ya rike akalar raƙumin sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana abduk rabbuk sai ya ce akhta min shiddatil farh sai ya ce ya Allah kai ne bawa ni ne ubangijinka sai manzo Allah ce yayi kuskure saboda tsarnin tsananin farin ciki har ya furta wannan kalman to manzo Allah ce Allah ya fi irin wannan mutumin farin ciki idan muka tuba daga laifin kaga me ake so a nuna mana kullum mu dinga me tuba saboda an bude mana kofar tuba kuma kofar tuba yana nan a yammacin duniya hadisin Abu Dharr wata rana suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rana ta yi jawur sai manzo Allah ya tambaye shi yace ya abazar ka san me rana take yi a wannan halin sai Abu Zar yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne suka fi sani sai manzo Allah ce rana a wannan halin da take jawur din nan sujjada take yi a ƙarƙashin al'arkin ubangiji wa shamsu wal qamaru yasjudan ko haka ne da rana da wata suna sujjada to sai manzo Allah ce sujjada take yi tana tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sai Allah ce to wuce sannan sai ta samu dama sai ta wuce sai ta wuto sai ta zagayo ta fito ta gabas yace za a kai wata ranan da ranan za ta gama tasbihi ta jinjina wa ubangiji sai Allah ce naji amma baki da hanyar fitowa ba za ki wuce ba ya ce akwai kofa da Allah ya halicci da Allah ya halicci duniya aka ajiye wannan kofan aka sa masa suna babu tauba kofar tuba ni da kai in muka saba wa Allah muna so Allah ya yafe mana muka cika ɗan tuba to ta nan kofar tuban mu za ta bi sannan Allah ya karba ya ce to a wannan ranan sai a wayi gari sai ranan ta bulluko ta wannan kofar sai ta rufe kofar wannan hudo wanda ta yi sai kofan ya rufe ya ce daga wannan ranar an rufe kofan tuba duk wanda bai tuba ba sai da ranar ta hudu. ko ya kwana yana kuka ya mutu yana kuka Allah bai saba yafe mai kuma duk laifin da yayi to da shi Allah zai kama shi amma kofan lada yana nan a buɗe amma na tuba an rufe shi alaman kiyama na gab da zuwa kenan to kun ga wannan yana nuna maka daraja ta ubangiji da yanda yake son bayinsa da rahama ya sa ya buɗe musu ƙofofin rahama shine malam yace wal maji'u lil fasli bainal ibadi yawmal kiyama. da zuwan da Allah zai yi ranar tashin kiyama dan ya raba tsakanin bayinsa azzalimi da mutumin kirki mushriki da mai tauhidi mai bauta da wanda yake fasiki da kafuri da musulmi a wannan ranar Allah zai zo don ya raba tsakaninsu walintiqamu minan mujirmin Allah zai mai da martani zuwa ga mujirmai. addalu alaiha wanda ke nuni a kansa saboda ai Allah ce inna minal na muntaqimun ko mu za mu mai da martani akan Ka kaga a duniya ba suna abin da suka ga dama ba to a lahira Allah zai musu abin da ya dace da su kaga wannan yana nuna maka ubangiji ranar tashin kiyama zai raba tsakanin ƙarya da gaskiya shi mutumin banza Allah sai ya tona mai asiri yanda a duniya yana yi ai yana tunkahu ko mutum ne zai je aiki da bai dace ba sai ya dawo yana faɗi yayi kaza yayi kaza yayi kaza to a wannan ranar Allah zai tona mai asiri a gaban mutane ne hadisan Abdullahi dan Umar hadisin Bukhari da Imam Muslim ce ranar tashin kiyama Allah zai kira musulmi mumini zai ce ya fulanu bin fulani wani dan wani sai ce ka ya rabu wa sa'adaik na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka ya Allah sai Allah ce mai udunu matso sai ya matso Allah ce matso sai ya ci gaba da matsuwa Allah ce matso sai ya tsaya shi ga Allah ba na ukun da ke jin me Allah zai ce mai sai Allah ya fara zakulo masa laifuffukan da yi amilta kaza sai ce i ya rab ya Allah zai ce ka aikata kaza sai ce eh ya Allah nayi Allah sai ce kai kaza ya ce i ya rab eh ya Allah nayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har wannan bawan zai eba tsammani shikenan ya halaka yana ganin to Allah ne fike ta zakulo mai laifuffukansa yana ganin shi kenan ya halaka sai ya gama zakulo masa duk laifuffukansa da ya gama yi a duniya lokacin da ya ba wanda ke ganin sa saboda yana yi ne a ɓoye sai Allah ce satartu halaka fi duniya na suturta ka a duniya ba wanda ya san kana yi wa kadhalika yawm haka yau ka tafi na yafe maka sai ce ammal kafir wal fasiq wal munafiq kaga siffa uku manzo Allah ya ambata kafiri da fasiki da munafiki sai Allah ya kira su a gaban duniya sai ce fulanu bin fulani wane dan wane ka san aka samu aka samu mutane aka dauke su sababbin aiki ko a ma'aikata me yake yi ana record ne ko wane dan wane ko sai ka ji ya ce sa ko <laughs> sai yanzu kaga ya ce sa kenan ko to idan ya taho me zai faru sai a ce ga appointment letter ɗinka ko ga kaza ga kaza to anan Allah zai kira shi ce wani dan wani sai ce labbaika ya rabu wa adai. na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka sai Allah ya ce la labbaika wala sa'adaika ni bazan amsa maka ba kuma bazan taimaka maka ba Allah ba zai ce matso ba kaga wancan mumini ne sai aka ce me ya matso sai Allah ya ce ba ka yi kaza ba a lokaci kaza a duniya sai ce i ya rabe ya Allah na yi kaga lokacin da yake duniya ai yana tinkawo yana yi ko to sai Allah ya dinga zakulo masa laifuffukan ɗaya bayan ɗaya ana gama sai Allah ya ce a daure shi a tafi da shi wutar jahannama kaga an tozartar da shi kuma an wulakantar da shi sa'an nan an tafi da shi ina wuta a duniya lokacin da yake yi kila mutanen su ne kadai suka san yana yi to a ranar layar jira kuwa Allah zai tona mai asiri da mutanen farko tun daga zamanin annabi adam zuwa zamanin manzo Allah da wanda ma suka zo bayan mu ko duk sai sun san me kai kaga babu abin da kai wannan wulakanci ko sai an san ta an san babanka sannan an san irin aikin da kai sa'annan Allah ya ce a tafi da mutum wuta kaga babu wani wulakanci da yafi wannan to kaga kada ka ce da wulakancin duniya ga na lahira ka san wasu mutane haka suke cewa yayi cuta yayi cuta a ce wani biya ni sai ce mu je can mu haɗu a can shi yana ganin da ya wulakanta a duniya gara na ina gara na lahira a tunaninsa kana tunanin in Allah wulakanta ka zaka gani to abinda Allah zai musu kenan a ranar tashin kiyama shine zai mai da martani akan mujrimai kuma mu'minai a wannan lokacin za su yi musu dariya za su yi musu dariya suna kan wato gadajensu na aljanna suna jin daɗi suna kallon mujirmai suna musu dariya Shi ne malam ya ci gaba da cewa ƙaunuhu ta'ala ko ar-rahmanu 'ala al faɗin Allah maɗaukaki da ya ce Allah mai rahama alal arshi stawa ya daidaita akan al'arshinsa wa qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa da yace yanzilu rabbuna ila samai dunya ubangijinmu yana sakkowa zuwa saman duniya hina ya baka rufin lailin akhir a lokacin da kashi ƙarshen ukun dare ya rage na ƙarshe fa hal min sa'irin fa akwai mai tambaya in basa wa hal min mustaghfirin fa akwai shin akwai mai neman gafara ta in gafarta masa in ji Allah man yad'uni fa astajibu la wa zai kira ni in amsa masa wa man yastaghfiruni fa aghfiru la wa zai nemi gafara ta in gafarta masa hatta fatlu al-fajr har sai al-fajr ta keto Allah na faɗin wannan kalmomi malam yace wannan hadisi muttafaqun alaihi hadisin bukhari ne da muslim wa qaulullahi ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki da yace wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo alhali mala'ika mala'iku sun yi sahu sahu bi ma'ana ubangijinka ya zo alhali mala'iku sun yi sahu sahu saboda ranar tashin kiyama sama ta farko za ta tsage mala'ikunta za su sauko mutane dabbobi aljanu haka ga dabbobi ga mutane a baya ga aljanu a zage da mutane sai mala'ikun sama ta farko su sauko su zage aljanu da mutane da dabbobi shine wa yau ta as-sama'u bil ghamami wa nuzila malaikatu tanzila ranar da za mu tsage sama da giragizanta mu saukar da mala'iku saukarwa za su sauko na sama na farko sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai duk za su zage juna Shi ne waje a rabbuka ka ya zo wal malaku saffan saffa alhali mala'iku sun yi wannan sahu sahu waji a yau maizin bi jahannam Allah ce za a zo da wutan jahannama yawma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra a wannan ranan dan adam zai gano kuskurensa amma kuskurensa gano kuskurensa ba zai masa amfani ba shine manzo Allah ya ce za a zo da wutan jahannama ma'a saba'ina alfi zimamin ma'a kulli saba'ina alfi zimamin saba'una alfi malakin ya yajrunaha za a zo da wutan jahannama tare da linzami dubu saba'in kowane linzami daga cikin linzamin nan guda dubu saba'in akwai mala'iku dubu saba'in suna janta shi ne maka kidaya nawa 4.9 million billion 4.9 billion mala'ikun da za su rike jahannama biliyan 4.9 mala'ikun da za su rike wutar jahannama tana ja suna janta shine ya ha suna janta suna tana jansu ka duba girman mala'ika amma ba guda ɗaya ba ba biyu ba har guda biliyan hudu da ɗari tara ka san ba kananan mutane bane kuma ba karamin wuri bane wutan jahannama to haka za a jefa masu saba wa ubangiji a cikinta kaga ashe kenan mutum yayi yi ƙoƙari ya gyara sa da ubangiji tun kafin wannan ranar saboda Allah ce wa burrizatul jahimu liman yara ko shine latarawunnal jahim wallahi Allah ya ce sai kun ga wutan jahim thumma latarawunnaha ainal sa'an nan wallahi za ku ganta baro in ji Allah kowa sai ya ga wuta jahannama a cikin mu nan amma me zai tsiratar da mu aiki Allah samu dace wa qawluhu inna minal mujrimina muntaqimun da kuma faɗin Allah maɗaukaki da ya ce lallai mu in ji Ubangiji minan na dangane da mujrimai muntakimuna za mu mai da martani a kansu ba duniya suna sharholiyansu suna jin daɗi ba to a lahira Allah zai maida musu shi ne falyawman ladina amanu minal kufari ya yau a ranar tashin kiyama kenan mu'minai za su yi wa kafirai dariya a duniya in kana yi ai wani har izgilanci yake yi ko wani zai ce ka sa wannan kaninka ko talauci ne maka kanta ya sa ba ka sa wando isasshe ko haka wani suke izgilanci wani in ya ganka da siffa ta addini sai ya fara zakin ka ya fara habaici ya fara kaza to wannan izgilancin da ya maka a ranar tashin kiyama kai kuma kana jin daɗi kai kuma kana mai dariya eh payback time kenan ko ya maka dariya a duniya kai kuma ka maya ina a lahira wanne ya fi zafi na lahira saboda zai har roƙonka sai ya koma yana yi wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma'i aw mimma Allah yan wuta za su kira yan aljanna dan Allah a dan taimaka mana da wannan ruwan ko kuma abin Allah ya azurta ku da shi a cikin aljanna saboda dan a bakanta wa dan wuta rai dan wuta na kallon dan aljanna na jin daɗi kaga ba abin da me yasa yau talaka a Najeriya yake jin haushin mai kuɗi eh me yasa talaka a Najeriya yake jin shi mai kuɗi saboda mai kuɗi yana mai kwalelanka yana ci baya mai a san mai ko to kaga ba abin da yafi wannan zafi kana kallon mutum na jin daɗi kai kuma kana mai kana shan wahala to Allah haka zai musu suna kallon yan aljanna na jin daɗi su kuma gashi suna shan wahala sai su ce wa ‘yan aljanna don Allah ku ɗan taimaka mana da ruwan nan da kuke sha ko kuma abin da Allah ya baku na arzikin abinci sai ‘yan aljanna su ce inna Allah harramahu ma'alal kafirin da abincin aljanna da ruwan aljanna Allah ya haramta wa duk wanda ke kafin saboda ka ba za mu san muku ba kaga wannan kwalelan ya fi zafi ko to kaga ashe kenan abinda mutum yake bukata ya gyara alakarsa da ubangiji kowa ya san abin da yake tsakaninsa da Allah sai mu yi kokari mu ne mu gyara ni in gyara nawa kai ka gyara naka shi ma ya gyara kowa ma ya gyara kaga sai mu samu lahirar mu ta yi kyau ta yi daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai shin kun san waye matsiyacin al'ummata sabai suka ce al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a lahu matsiyaci talaka a wurin mu shine wanda bai da kuɗi bai da kaya bai da mota bai da kaza bai da kaza shine muke kallo matsiyaci sai manzo Allah ce matsiyacin al'ummata shine mutumin da zai zo da ladaddaki kamar manya-manyan duwatsu sai dai ne ya zagi wani ya cuci wani ya tauye wa wani haƙƙi ya yi wa wani ƙazafi, ya ci kuɗin wani ya kashe kaza ya yi kaza sai a kwashi ladaddakin nan da ya yi ana biyan duk waɗannan mutanen da ya cuta ina fata an gane har idan ladaddakinsa ya ƙare ba yi da abin da zai biya sauran sai a dinga ɗiban su kuma laifuffukan da suka yi wa Allah gwargwadon cutar wanda ya musu misali ya cutar da wani nauyin cutarwa in an auna shi ya kai 35 gig sai a duba laifin wannan mutumin wanda ya kai nauyin 35 gig sai a zaftaru sai a gika mai na kuma ya kai 100 gig sai a zaftaru shi ma a yaba mai na kuma 20 gig yanda suka yanda ya cuci mutane wani wani cutan ya fi da wani saboda a duniya ya cuci wani miliyan 100 ya cuci wani miliyan ɗari biyar kaga da ɗari biyar da ɗari ba ɗaya bane ko yana da yawa to gwargwaron cutar da ya yi haka shi kuma wannan kila mai gadi ne abinda ya cuci mai gidansa da shi shi ne kudin mai ko an bashi kudin mai ya saje ya ya yi coge ai ina bin shi bashi ya ki biya na albashi sai yasa na zaftari wannan za ka gane kuranka a ciki za a zaftaro a biya shi shi za a biya ka za a biya shi kin biyansa hakkinsa da yi, shi kuma za a biya shi akan cutan da yi. to wanda ya fi wani nauyi haka kuma zai kasance wani ta yake wa mai gidansa ya kwashi wani abu ya ɓoye a ina bin shi bashi surplus ne ma to zai gane kuransa a gobe kiyama sai ya biya wannan haka shi ma yadda mai gidansa ya cuce shi kowa za a biya shi haƙƙinsa gwargwadon cuta uba yadda ya cuci 'ya'yansa tun daga kan uwa in bai zaɓar wa 'ya'yansa uwa ta gari ba tun daga nan ɗansa zai fara rike babansa sannan kuma tarbiyya sannan kulawa da addininsa da sauransu duka za a bincika to daga nan ne zaka bi shi sa Allah ce ya ranan da uba ke gudun da take gudun babansa saboda idan uba bai bi wannan haƙƙin ba to Allah zai kama shi saboda wani mutum ya kawo karan ɗansa a zamanin sayyidina Umar ya ce ɗana baya mun biyayya sai sai na umar ya kira ɗan, ya ce zo nan babanka ya kawo ƙaranka, ba ka masa biyayya da gaske ne sai ce gaskiya ne ya amirul mu'minin ba na masa biyayya amma ina da tambaya ne ma sai ce me tambayan ka sai na umar yake ce masa sai ce don Allah ka gaya min me haƙin da ɗaya yake da shi akan uba sai ce na farko ya zaɓa masa uwa ta gari sai ce gashi nan bai zaɓa mun uwa ta garba mamana bokaye da yan boni take wa hidima sai ce ka gaya min me na biyu sai ce na biyu ya karantar da shi addini ya ce gashi nan bai karantar da ni addini ba ya ce ka gaya mun na uku ya ce ka sa mai suna mai kyau ya ce babana bai samun suna mai kyau ba jagulalle ya samun a jagula a gaya gudun ya yi yawa a jagula sai sai na umar ya juyo ya ce kai ka saba wa ɗanka ka shuka abinda kake girbansa yanzu shi sa ɗanka yake maka taurin kai baya maka biyayya saboda hanyar da ka bi wajen samar da wannan ɗa baka ba hanyar da shari'a take so ba Allah samu dace a nan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na talatin insha Allah sai mu tashi akan fasali sabon fasali fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk